Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su gara tabbata ga annabin mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jama'a barkanmu da azumin watan Ramadana tare da fatan mun kai azumi na farko lafiya. Allah ubangiji ya karbi ibadun mu. A ci gaba da kawo muku karatattakan malamai da muke faru kawo muku a wannan wata na na ramadana na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke kawo muku insha Allahu a wannan lokaci za mu kawo muku tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin shahararriyar malamar addinin musuluncin nan kuma ya babban shehin nan shehin malamin addinin musulunci na wato a sheikh sharif ibrahim sale alhussaini kuma mufti na najeriya gaba daya wato sayyada hafsat sheikh sharif ibrahim sale alhussaini wannan tafsiri shine na ranar farko ɗaya ga watan ramadana wato denuwa dewan kenan a kasance tare da mu a wannan tasha ta zumuncin mu tv mai albarka yanzu don jin wannan tafsiri na alkur'ani tare da fatan allah ubangiji ya sa mu amfana da abin da sayyada za ta fai za ta karantar da mu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma amin a yi sauraro da kallo lafiya kuma Allah ya karɓa ibadunmu kuma Allah ya yarda da mu kamar da wancan shekara muka tsaya a wannan sura da yardan Allah yau za mu tashi daga farkon wannan sura na suratul an'am wannan sura tana da ayoyi guda ɗari da sittin da biyar kuma ana kiranta suratul an'am dalili kuwa da ake kiranta suratul an'am dan ambata an'am a cikinta yana da yawa an ambato shi kuma an ambato sura an'am a cikinta har kusan so shida kuma wasu malamai sukan kiranta suratul du'at ma'ana kalimar du'at tana nufi da 'yan da'awa wato masu kira ga Allah to waye ne wanda aka ambato su a cikin wannan sura wanda ana ce musu du'at annabawa kamar sayyidina Ibrahim sayyidina Muhammad da dai sauran annabawa kuma da yadda suka samu jayayya daga wajen kafirai kuma wannan sura ita makkiya ce wanda aka saukar da ita a maka amma wasu malamai sun yi saɓani a nan wasu dai suna ce mata suna cewa ayoyi ayoyi guda goma daga cikinta sun sauka a madina ayoyi guda shida afon wasu kuma suka ce ayoyi guda biyu ne suka sauka a madina sauranta sun sauka a maka amma mafi akasarin jama'a da malamai suke cewa wannan sura an sauƙar da ita a maka an saukar da ita jumla ɗaya gaba ɗayanta an saukar da ita kuma don tsabar nauyin wannan sura mala'iku ne sun raka ta har sun kawo ta an ɗauke da ita haka saboda a haddanta ma gaskiya akwai wahala dan yawanci masu haddan alqur'ani ka tambaye su daga wannan sura sun san labarinta dan tsabar wahalanta kowa ya sani dan yawanci take ba wa mutane wahala saboda ita dan ta ba mala'iku ne sun rako ta har sun saukar da ita yadda muka sani shi alqur'ani mai girma ana saukar da shi aya daya aya biyu wani lokaci kalma daya duk kuma a bisa dalili da hujjoji haka amma wannan sura yawancin malamai sukan cewa an saukar da ita jumla ɗaya tsabar nauyinta kuma dalilin saukar da wannan sura dalili kuwa shine kafiran makka yadda suka yi jayayya da sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam inda suke ce masa me yasa shi alqur'ani in ba za a saukar mishi a rubuce a cikin takarda kamar yadda yanzu haka aka rubuta jumla ɗaya haka a saukar da shi in yana so su yadda da shi a saukar mishi da alqur'ani a jumla ɗaya haka fa za mu zo kan ayoyin da suka sa dalilin wannan sura ta sauka amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ubangiji Allah mai girma yana cewa a wannan sura ya fara ta ne da sunan godiya Alhamdu lillahi khalaqa khalaƙa samawati wal ard wato Ubangiji Allah anan yana so ya koya mana yadda za mu yi yadda za mu gode masa ya ce alhamdulillahi lazi khalaqa samawati wal ard wato mun gode wa ubangiji Allah wanda ya halicci sama da ƙasa wanda ya halicci sama da ƙasa kuma godiya takan tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala game da abubuwa da yawa da ni'imomi da yawa ni'imar lafiya dole mu gode mata ni'imar arziki dole a gode mata babban ni'ima ce ni'imar musulunci za a gode mata ni'ima ce ta kai daga cikin umma ta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ma ya cancanta a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala girmarsa darajarsa rahamarsa gafararsa aljannarsa duka a gode wa Allah a shi don haka ubangiji Allah ya ce a cikin wannan sura ya fara ta dai da alhamdulillahi lazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumat wan nur adh-dhulumat an sani duhu ne an nur kuma haske ne to duk lokacin da ka ga zulumat sun zo cikin alqur'ani mai girma tun daga bakara har zuwa nasi in ka samu zulumat din ba za ka taba gani zulma duhu din guda ɗaya zai zo sai dai kaga ya zo da jam'i dan me yasa haske ɗin an san shi sananne ne shi guda ɗaya tak ne haske ubangiji Allah haske ne no Muhammad sayyidina Muhammad haske ne haske bayyananne ne wannan haske da muke gani yanzu hasken da muka sani ana ce mishi wannan haske ana ce mishi abdau al-ma'nawi an san shi gashi nan bayyananne amma duhu duhu akwai duhu bayyananne wanda aka san shi to wannan aya ta kunshi wannan duhu bayyananne wannan wanda muka san shi na dare kuma akwai duhu na jahilci akwai duhu na shirka akwai duhu na kafirci akwai duhu kuma na zalunci don haka kowane lokaci idan aka samu zulma wannan in zai zo cikin alkur'ani mai girma zai zo da jam'i da fatan ana ganewa wa ja'ala zulumat wan nur to kalmar ja'ala wannan tana ta zo a cikin alkur'ani mai girma tana nufi da menene tana nufi da khalaqa kamar yadda ubangiji Allah yana ce a wata aya waja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseer wato wa khalaqa minha zawjaha wato ya halicci duhu da haske shine ubangiji Allah mai girma waja'ala adh-dhulumat wan-nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun bayan da gashi ayoyi da hujjoji masu dama masu yawa wanda bayyanannu zahirai a cikin jama'a amma duk da haka summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun duk da haka kafirai suna shirka da Allah subhanahu wataala idan an ce ya'dilun wato yusawun suna hada Allah da wani halitta wanda shi ya halitte shi bayan ya halicce shi su kuma sun cire daga shi halittan Allah nan sun kurkure su wani daga ice wani daga dutse wani daga tabo suka mai da shi gunki suna bauta masa suka bar ubangiji Allah gaba daya to dan haka ubangiji Allah yace summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun bayan sun ga ayoyi ga ayoyin sama ga ayoyin ƙasa ga duhu ga rana dare ne baya taba shiga cikin rana rana ba ta taba shiga cikin dare kowa yana tafiya a hanyarsa ga halittan Allah sama ga yadda take ba ba ta da wani icen da aka jingina ta a ce kawai gashi ana ganin ta tana rufe mu ta sama ga ƙasa kana tafiya ita ana noma ana tana fitar mana da ruwa muna sha muna samun muna amfana da wannan amma duk da haka ga ayoyi zahirai ga alkur'ani mai girma ubangiji Allah kalmomi wanda ba wanda zai isa ya kawo kalma ɗaya wanda zai kawo kalma ɗaya zai kawo irin na alkur'ani mai girma amma duk da haka kafirai suna kafirta wannan abubuwan nan duka da hujjojin nan duka الله يكياي امين يا الله بسم الله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا wa ajalun musamman inda summa antum tamtarun wato shine ubangiji Allah mai girma wanda ya halicce ku daga ƙasa ko daga taɓo wanda ya halicci babanku na Adam daga taɓo kamar yadda aka muka yi ta faɗa da dama na Adam aka halicce shi daga taɓo shine duk ya hayayyafe wannan mutanen duniyan nan gaba ɗaya ba fari ba baki ba musulmi ba komai duk gaba ɗaya yan adam ne in an ce yan adam dukanmu yan adam ne yan sayyidina adam wanda ubangiji Allah ya halicce shi daga taɓo kuma a nan ubangiji Allah wannan magana yana bayarwa ne ansa ne ga kafirai wanda suka yi kafirci da Allah suna jayayya da annabi wanda su ne summa na kafaru bi rabbihim adilu wanda ubangiji Allah ya ce wato za ku yi kafirci da ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci babanku Adam daga taɓo shine za ku yi kafirci da shi wa qada summa ajala kuma ya muku kwanaki daidai wanda idan kowa lokacin shi ya kai zai mutu a shi ya tanada muku lokaci na tafiyan ku wurinsa ko kuma na mutuwar ku summa qada ajala akwai ajalin musamman a gaba akwai ajala na farko ita ce ta mutuwa wa ajalun musamman ta biyu wato ita ce ajali na lahira na tashin lahira wato lahira ba ƙarya bace lahira ita ma wani ajali ne wanda ubangiji Allah ya yi ta saboda gobe a can ranar lahira kowa zai tsaya a gaban ubangiji Allah kowa zai samu sakamakon da ya yi shi a duniya duk abin da ka yi a duniya za ka yi samu sakayyar shi a can wato shi ne, ajal musamman wato lahira tsayuwa a lahira ajali guda biyu ne ajalin mutuwa ba ƙarya ba ce ga ta nan zahira kowa yana ganinta amma duk da haka suna ƙaryata shi shi da ya zo ya halicce ku kuma shi ya yi muku lokaci na mutuwanku bayan kun mutu kuma ya ƙara muku wani lokaci da za ku je ku tsaya a gaban shi zai muku tambayoyi da fatan an gane Sun ma an tamtarun amma a duk da haka gashi zahirin shi ga kuma da haka kuna ta ƙoƙanto a kan lahira ko a mutuwa kuma kuna kokanton cewa akwai ubangiji Allah to Allah kiyace mu amin bijahin nabiy وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون wato shine ku Allah mai girma mabuwayi ko ake cewa mabuwayi ma'aboci maaboci wanda ya halicci sama da ƙasa kuma shine wanda ake bauta masa ake bauta masa a cikin sama da ƙasa a sama akwai halittun Allah kamar su mala'iku waɗanda suke bauta wa Allah suna halitta suna wanda ya halicce su dan kawai ibadarsa suna bauta masa a sama a ƙasa akwai mutane akwai aljanu akwai dabbobi babu wanda akwai kuma hatta bishiyoyi yanzu bishiyoyi irin girgizar da suke yi wannan duk suna bauta wa Allah ne wato bayan da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a sama ana bauta mishi a ƙasa ana bauta mishi amma duk da haka ya san kuma kuma ubangiji Allah shine wanda ya san sirrin ku kuma ya san zahirin ku amma duk da haka za ku yi mishi za ku yi kokanto akan shi ubangiji Allah yana nan kuma wa ya'lamu ma taksibun kuma ya san menene za ku samu ko kuma menene kuke samuwa kuma menene gobe ranar lahira za ku gani abinda duk kuka yi shi a duniya shine ubangiji Allah amma duk da haka kuna kafirci dashi? shi wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin kowace aya wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin duk kowani aya ko kuma kowace hujja kowace mu'jiza an saukar wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da haka sai sun juye kayukansu daga ita ba za su kalle ta ba ballantana ta ba su hujja su yi imani da Allah zukata ta riga sun riga sun bushe zukatansu zuk eh, ba su da rabo zukatansu ta riga ta bushe ba ta imani bace, ce don haka ba sa so su yi imani ganganci ne a gusu. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون واتو سنقرية القرآن ما جرما سنقرية sun alqur'ani mai girma wanda ubangiji Allah ya saukar wa annabinsa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ubangiji Allah kuma yace fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu yastahzi'un amma za su ga azaba ko yanzu nan ko zuwa gaba nan game da wannan ƙaryata alƙur'ani da suka yi gashi nan ubangiji Allah ne ya saukar wa sayyidina Muhammad amma sun ƙaryata shi to ƙaryata alƙur'ani da suka yi to in gashi nan azaba dai yana nan tahowa da su ko yanzu ko zuwa gaba da fatan an gane ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله أكبر ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا تو بنجي الله سبحانه وتعالى أنا يجي شين بازا za كوبا gani akwai al'ummu wanda suka riga su kuma sun kafarta sun kafirta annabawansu to ba su san cewa wa'annan mutane sun fi su nesa ba kusa ba ubangiji Allah ya ce waja'alna al-anhara tajri min tahtihim ubangiji Allah wa'annan kafiran da suka riga su din ya ba su ni'imomi da dama da arziki mai yawa kuma ubangiji Allah ya ba su wani lambu lambu na kayan itatuwa wanda ba a taba ba kowa irinsa ba an bude musu duniyan nan gaskiya an bude musu duniyan nan suka same ta kaman ba lahira kaman ba za su tafi lahira ba amma duk da haka ba su ga wannan ni'ima ta Allah nan ba su gode mata ba kuma ba su goda wa ni'imar Allah da ya ba su suna ga kaman ba za su taba mutuwa ba kaman ba wani lissafi to dan haka ubangiji Allah da suka yi kafirci da shi wato ubangiji Allah yana cewa kafirai yana cewa annabi ne a cikin alqur'ani wannan ana nuna ishara ne ga kafirai da suka ƙaryata annabi ana nuna musu akwai fa wanda suka fi shi suka fi su da uwa ƙarfin jiki suka fi su da arziki suka fi su da ni'ima da komai suka fi su amma duk da haka da ba su gode wa Allah ba sun ƙaryata annabawansu to fa ahlaknahum bi zunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ubangiji Allah ya ce shin ba su san cewan wa'annan ma ba a bar su ba ubangiji Allah ya halaka su a duniya kuma ya kawo wasu daban-ban da su ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا in haza illa sihrun mubin wato wannan ce aya wanda a sanadiyanta an saukar da wannan aya akan sababin nuzul na wannan sura kafirai suka taru na makka suka taru suka je suka samu annabi sallallahu alaihi salatu wassalam suka nemi a wajensa ya saukar musu da alkur'ani zam haka a rubuce wai takarda haka kamar yadda suka samu su ba su gane cewan kun san shi alkur'ani Sayyidna jibril shine yake sauka aya aya biyu ya saukar wa sayyidina muhammad ya had ya shi ya karantar mishi da shi ya haddace shi sannan mai ubangiji Allah ya sa wannan alkur'ani a zukatan wasu daga cikin sahabbai har sun samu sun koya daga wajen annabi suka karanta shi har suka mai da shi takarda haka amma ba wai an saukar da shi takarda haka a cikin a rubuce a cikin takardu sahabban ne suka sahabbai ne suka rubuta a cikin takardu saboda kar a manta da shi to don haka sun zo sun samu annabi suka ce mishi akan kai zaka saukar mana mu in kana so mu yadda da kai in har kana so mu yadda da kai sai ka saukar mana da takarda Qur'ani zam haka kuma ba wai sun tsaya a haka ba ma suna so wai annabi ya saukar da takaddan nan alqur'ani nan kuma mala'iku hudu wai su rike shi su sauka da shi za su ganshi su taba shi da hannunsu su taba mala'ikun tukunna za su yadda amma ubangiji Allah ya san menene a cikin zukatan bayinsa dan haka ubangiji Allah yana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi a dalilinsa baya so ya azabtar da mutanensa zahiri dalla dalla kamar yayi wanda yayi wa al'ummu wanda baya dan haka ubangiji Allah me yace falamsu walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamsuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin ko da an saukar maka da wannan Alƙur'ani da mala'iku din in sun rike shi sun sauka ko da sun taba sai su ce me wannan sihiri ne ba za su taba yadda ba kuma in har sun yi haka intaha al'amru wa jaffal dole sai an halaka su tura ta kai bango kenan to dole sai an halaka su to dan haka ubangiji Allah ya kwantar wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rai da kalmarsa falamasu bi aidihim laqala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin ko da sun taba shi ba za su taɓa yadda da kai ba za su ce wannan sihiri ne dan haka ubangiji Allah mai iya saukar da shi amma bai saukar ba saboda akwai mu'jiza babba ta annabi sallallahu alaihi sallam, wanda ita ce ta menene mu'jiza ta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallam, tashaqqul qamar da aka raba mishi wata guda biyu a lokacin da aka za a raba mishi wata din sun zo ma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafirai sun taru sun zo masa in har kana so sun kaye kai shi wajen wani babban sarki ne a gaban shi ne suka yi abu sarkin kuma yana da yar shi wanda yar bata da lafiya aka haife ta makauniya gurguwa ba ta gani ba ta tafiya ba ta yin komai tana kwance ne kawai shine da ya ji labarin saina Muhammad ya ce a kawo masa shi da ya zo ba Jahal ya zo shi ma ya je ya zauna lahar ya halatta wannan majalisin to wannan ina taƙaita ne dan ba lokaci sai na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo suka tafi suka ce mishi in har kana so mu yadda da kai muna so ka raba mana wannan wata rabi biyu ɗaya ya je mashirƙi ɗaya ya je maghribi sai aka je ubangiji sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau kawo wani dutse ya roƙi Allah ya ubangiji Allah kai ka ga bayukan nan kuma ka ji ka san menene suke nufi da haka ga abin da suka tambaye ni ubangiji Allah ka kai musu wannan abun da Allah ko za su zuciyarsu za ta sauka za su yi musulunci sai aka je ubangiji Allah subhanahu wataala da ikonsa da girmansa sai ya raba mishi watan biyu wata ɗaya ya je makarbi ɗaya ya je mashi da sai suka taru suka zo suka gan shi wasu a ciki suka musulunta wasu kuma Basu musulunta ba basu da rabo sai suka ce mishi a wannan sihiri ne mu ba mu yadda ba ka tsaya akwai wasu mutanen mu da suna zuwa daga wani ƙauye haka in sun iso mu tambaye su me suka gani yau a sama to sai mutanen sun zo sun shigo sai aka tambaye su a zuwanku a hanyar zuwanku ɗin menene kun gani ya faru a sama sai suka ce masa mun ga an raba wata biyu wata ne mun ga shi ya rabu biyu ɗaya yayi haka ɗaya yayi haka sai ce ya yasharuna a'yunan nas duk da haka suka ce yasharuna <laughs> ya ya ci harta idanunsu saboda abun ba daidai bane to wannan babbar mu'jiza ce dan ubangiji Allah ya ambato ta cikin alqur'ani kuma duk abin da ya zo a cikin alqur'ani gaskiya ce ni tarabatu sa'atu wa shaqqa al to wannan kafirai din zuciyarsu ya riga ya buce zancen kafirai wannan su yi imani da shi babu dan haka ubangiji Allah mai girma ya ce wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da mun saukar maka da Alƙur'ani a cikin takaddu qirtas ma'ana ta takaddu ko da a rubuce haka dan ya sauka musu da mala'ikun da suka faɗa, laqala allazina kafaru minhum in laqala allazina haza illa sihrun mubin da fatan an gane ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وقالوا لولا أنزل عليه ملك wato kuma suka ƙara cewa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato da sun saukarwa sayyidina Muhammad mala'ika shine wanda zai zo yayi shaidan cewa shi Muhammad ɗin annabi ne mala'ikan ne fa wai ya zo ya gaya musu ubangiji Allah kuma yace walau nazza wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna law anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzaru da a ce mala'ika ne an saukar musu balle ma mala'ika duniya ba za ta dauki mala'ika ba ko ubangiji Allah ya ce ko da shi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ne ubangiji Allah ya halicce shi da ya saukar da shi mala'ika da zai zo musu da siffan mutum ba zai taɓa zuwa musu da siffan mala'ika ba domin ba zai yi mala'ika su iya ganin shi ba dan hasken shi yayi yawa suna gani su suna ganin mala'ikan idanunsu za su rufu su za su rufu bayan haka kuma shi mala'ikan duniyan ba za ta ɗauke shi ba in ma zai zo shi mala'ikan da zai zo sai na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zai zo mishi da siffan mutum zai zo mishi da siffan mutum ba zai zo musu da siffan mala'ika ba don fifika fikan mala'ika guda ɗaya zai zai wannan ya girbi duniyan nan to na, duniya za ta ɗauke shi duniya fa ƙarama ce mu ne a wajen mu babba amma wajen mahalicin ta ɗin kamar bata kai ma ƙuda ba bata ma kai ƙuda ba a wajen mahalicin ta ɗin to don haka a duniya nan ba a ga wurin da zai ɗauki mala'ika to shi mu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da shine an aiko shi mala'ika ma za a aiko shi da siffar mutum ba za a taba aika shi da siffar mala'ika ba domin mala'ika ba za su gano ba kuma idan har an saukar musu da mala'ika in har an saukar musu da mala'ika kuma ba su yadda da mala'ikan ba to anan za su samu halaka to yanzu mutanen da kowane mutum idan ya yi laifi sai ga sassafe za a ga an rubuta mishi laifin shi a goshin shi kowa yana ganin shi Koma sai a rubuta bakin kofansa a yi ta goge shi abun ba zai gogu ba an san cewa wane ya yi laifi to idan mutane sun yi laifi ko sun ƙaryata annabawansu wanda suka ƙaryata annabawa da farko ɗin yawancin ubangiji Allah ya halaka su to amma al'ummar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin darajar sayyidina Muhammad dan girman sayyidina Muhammad dan albarkacin sayyidina Muhammad da muke ci ubangiji Allah ba zai taba halaka su a duniya ba zai nuna musu azaba ba idan kana da laifi idan ka shiga cikin alkabari to can kai kadai daga kai sai Allah zai tambaye ka wannan rufin asiri ne saboda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi sayyidina Muhammad lokacin da Rai shi zai fita ma ya ji tsananin fitar rai sai ya ce ya Allah ka tsananta fitar raina kuma ka tsawaita wa al'ummata to ku ga albarkacinsa Allah ya ƙara masa daraja Allah ya ƙara wa annabinmu daraja alayhi salatu wassalam to don haka Allah ya kiyaye zukatanmu daga kafirci da shirka kuma Allah ya sa mu zama karɓaɓɓu a wajen Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum To alhamdulillah ‘yan uwa, tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan wata na azumin Ramadana da muke ciki na shekarar 2024 aka saurara na rana na ɗaya D1 kenan daga bakin sayyada hafsat sheikh sharif ibrahim sali al-husaini Allah ya saka wa sayyada da alheri da irin wannan karatu da ta kawo mana na tafsirin alkur'ani mai girma amin sannan kuma Allah ya kara mata kwarin gwiwa wajen ci gaba da ilmantar da mutane addinin musulunci amin kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara na daga ayoyin alkur'ani da sayyada ta shayar da mu amin a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin tv don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wara da al'umma kai a akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu